Yau Amurka Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a shirin yau da gobe zai leƙa ne Najeriya tare da wakiliyar Binta Ibrahim inda a yau shirin namu zai tattauna akan muhimmancin kula da lafiyar jiki ba sai mutum ya samu wata lalura ba musamman ma matasa. Sannan wakiliyar mu ta tattauna da bakwar mu ta yau akan irin gudunmawar da take baiwa marayu. Baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girken mu. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Yan haji shirinmu na yau da gobe kenan da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka shirin da aka yi masa tsari kwalliya da ado da matasa maza da mata. A cikin shirin namu na yau za mu yi duba ne akan kula da lafiyar jikinmu ba sai larura ta samu ba musamman tsakanin matasa. shin ko sau nawa kuke zuwa duba lafiyar ku a shekara kuma za ku ji gudunmawar da tauraruwar mu ta yau ta bayar na tallafawa rayuwar yara ƙanana bangaren basu tallafin ilimi akan ce matasa manyan gobe kuma su ne ƙashin bayan kowace al'umma kasancewarsu su ne masu jini a jika da suke kan ganiyar girma da jin karfi to yakan zama musu wani kalubale domin zuwa su duba lafiyar su ba tare da tashin wani larura ba ta yadda ba su damu da zuwa duba lafiyar jikinsu ba a asibiti shin ko me ke hana matasan duba lafiyar su lokaci zuwa lokaci ga tattauna da muka da matasa akan lamarin Washin an aji so nawa ne kuke zuwa ana duba ko a asibiti ba tare da ciwo ba ma'ana abin da ake cewa medical check-up wato aje a duba lafiyar ka a ga ina ne yake bukatar wani kwaskwarima ko karin ingancin wa'insu sinadarai ko kuma a duba e lalle kana da cikakken lafiya to a ajin namu yau ina tare da matasan da zamu tattauna da su don jin menene dalilin da yasa matasa ba sa yawan zuwa asibiti domin a duba su kuma in suna zuwa su nawa suke zuwa a shekara cikin ajin namu akwai usman muhammad chobal abubakar muhammad da kuma ibrahim adam tare da zaliha jalo barkanku da zuwa barkan to a kowane fanni dai na rayuwa a mace ne ko namiji akwai abubuwan da jiki ke bukata ko kuma jiki yanayinsa ke canzawa wanda wani lokaci ba sai ka kwanta a gado sannan ya kake bukatar a duba ka ba to amma saboda matasa suna cikin ganiyar suna abin da ake cewa ɗanyen jini sabon jini kukan bukaci zuwa asibiti ba tare da kun ku kashir bankuna da zazzabi ko wani larura ba so nawa kuke zuwa asibiti a shekara don kawai a duba ku gaskiyar magana in muka kalli tsarin mu matasa akwai wani abu da muke kallon matasa muna ganin kamar saboda muna da karancin shekaru so larurori ba su cika damu mu ba. Eh, wato kamar mutuwa eh, nesa ke yawa za mu ga kamar muna kai mutuwa nesa to ba ma kawo irin wasu manyan cututtuka da su dame mu. Mm. Abin da ya fi damun matasa da za mu gani irin muna ɗaukan shi a matsayin wani cuta ne wanda kamar hamsi ne daga gidan kowa. me wuce malaria ko typhoid ba so wannan baya sa matashi ya ji cewa yana da bukatan duk wani wata uku ya je domin ya yi gwajin lafiya na jikin shi gaba ɗaya so amma za ka samu a cikin matasan a waɗanda suke ƙoƙarin yin haka wasu kuma ba su bane suke ƙoƙarin gida ne suke tilasta musu idan suna da iyaye mm-hmm. da suka fahimci mahimmancin wato medical check-ups ko kuma wanda suna da tsarin nan na boko irin boko ta shige su suna yin boko a ƙida so suna yin duk wani abu wanda suka ji ya fito a cikin littafi wato a littafin bature eh, duk abin da suka ji an ce akwai bukata a ce duka a cikin shekara ka je kamar so hudu haka kamar duk wata uku kaje medical check to za ki ga yin shi wanda za ki ga ko da brush ne wanda suke amfani da shi wajen mm. yin brush za a ce duk bayan wata ɗaya akwai bukatan ko sati shida mm. akwai bukatan ka canja brush ɗinka so ba sa wuce wannan ka'idan za su tabbatar so irin wannan za ki ga suna da ra'ayi na tilasta ma yaran su mm. tun daga ta sai an je wannan cikin eh amma tsarin matasa in kika general perspective wato tsarin yanayin da matasa ke tunani gaskiya matasa ba su cika yin irin wannan tunanin ba amma ni a ƙashin kaina a baya ban cikin irin wannan tunanin ba amma ta zo wani mataki a wani lokaci da na rashin lafiya so rashin lafiyar na yi kokarin na gana magance shi a cikin gida sai na ga ba abu bane wanda zan iya yi hmm. to da na je asibitin shi kan shi likitan sai nuna mun ina da bukatar rinka regular wato ina zuwa akai akai hmm. wajen yin gwaji domin a tabbatar da matakin rashin lafiya na har a zuwa samu lafiya so daga lokacin ina kokari ba dai na yi kamar yadda suke bukatan amma kuma ina kokari in gana jina. to saliha bangaren mata kuna da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce kuna zuwa ma asibiti ba tare da sai kun kwanta ba amma da wuya a ga 'yan mata sun wanke kafa sun tafi asibiti domin neman lafiyarsu shi a bangaren ku na mata ba kya ganin akwai bukatar mace ta dinga zuwa asibiti akai-akai kamar da ya kila wata uku ko duk bayan wata hudu eh dan gaskiya akwai bukata mata su dinga zuwa asibiti akai-akai saboda ko yanzu ana samun cases na kansa na mahaifa da mata ke samu mm, wata ta zauna da shi ba taba haihuwa ba mm. amma abu kaɗan soji kaɗan da za a mata a cire shi sai kiga ya sa bata shi ne dalilin da ya sa bata haihu lokacin nan ba kinga inda ta je an mata kila ma har ta wuce lokacin haihuwan bata je an duba ba sai wani abu ya kai ta asibiti ko ciwon mara in ya dame ta don ko wannan menstrual pain in yana kawo shi ciwon mm, daji wannan ciwon al'ada yawwara sai sa nake son mata mu yi kokari ko da ba kuɗin a je asibitin gwamnati tunda ne ya fi sauki kuma ya fi kusa da mu a ringa zuwa ana duba kai ki ji kunyawo doktor na ki ne likitan ki ne ki je a duba ki a gaya miki me shi ko baki da kuɗin treatment in yanzu sai ki je ki samu sai ki zo a yi treating naki an san mata da kunya wani lokaci kunya ki sa ku ki zuwa a bincike ku ko kuma ku faɗi irin ainihin abin da ke damun ku saboda ba so a ga yanayin jikin ku wani lokaci kuma saboda doctor din da zai duba mu in doctor din namiji ne ko nima ina jin wani iri ne explaining abin da ke damuna mm. sai in ce dan Allah a bani mace ko in ce ma nurse din ita nake son na yi ma magana ni personally kenan ni a ƙashin kaina haka nake yi so mata mu yi kokari mu ci kunya in namiji ne kadai shi kadai ne ke asibitin dole zaki yi mishi magana dan ba wani so dole mu yi kokari mu je asibiti to maza gumban dutse sarakan kwallo masu jin karfi kowane dalili yake sawa um, kuke gujin asibiti har sai idan jikinku ya, ya kasa mm, me yasa ba kwa iya zuwa haka nan kawai don kusan yaya bugun zuciyarku a yanayin karfin jininku da sauransu gaskiya ne kamar yadda malam abakar ya faɗi cewa tunanin matasa ne cewa wai me zai kai na asibiti bayan ina ji na ina da karfi ina da lafiya sai dai in na ga na kwanta rashin lafiya rashin lafiyan ma da na ji jiki na ga na kasa tsaye na kasa kwance sa'annan zan fara tunanin zuwa asibiti an ce a duba ni me ke damuna kamar yadda ya faɗi gaskiya ni ma Bana cikin irin matasan da suke zuwa duba lafiyar jikinsu akai-akai. To Malam Cobal, kai ma matashi ne kuma a wannan matsala ce wanda yake a tsakankanin matasa ma'ana ba kwa son inda kun ji kuna iya tashi ku yawon ku ba kwa dama cewa akwai wani ciwo da zai fara a jikin ku wataƙila wannan abin yake sawa ba kwa zuwa a duba lafiyar ku shin ba ka ganin misali a ce akwai wani abu da ke cewa idan lafiyayyen jini ya yawa a jikin mutum shi ma yana zama ciwo kuma idan har baka je ka bincika ba ma ya za ka sani har a rage a ba wani ma da yake bukata tabbas irin waɗannan abubuwa abu ne da mutum yakan sani kaɗai idan yana yawan zuwa asibiti akai akai kamar abin da ya shafi bugun zuciya jini ya yi sama ne ya yi ƙasa ko kuma ya yi yawa da kuma level na siga da ke jikin mutum duka waɗannan abubuwa ne da sai mutum yana zuwa asibiti yake sani amma ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matasa da sauran jama'a zuwa shine akwai tunanin nan da cewa in ka je aka gwada ka za a janyo ma aiki To. ni din nan ni karan na misali ne ya faru sau biyu. Na farko mara lafiya na raka asibiti. Da na raka shi asibiti aka gama mai abin da za a mai sai da ce kai ni ma dai a dan gwada ni mu gani lafiya na kalau har yana mun tsaye yana cewa dan kanin ka baka lafiya na shaha ba kalle ni in lafiya ma yana wuce 100 bisa 100 to lafiya na ya wuce 100 bisa 100. Mm, kana da wannan tabbaci ba. Ana gwadawa ana gwadawa kawai likitan na ya kalle ni ya ce min sai na ringa kiyayewa saboda ina da ulsa. sai da kalle shi ce bai ni kuma sai in ina iya daga safa dare ban ci abinci ko kuma lafiya na kada eh, da ya faɗa mun wannan bayan kwana biyu na fara wani shakuwa haka na ƙara komawa ya ce mun olsa ne tun ranar ban sake komawa ba <laughs> to an jama ruwa yawwa yana kokarin ya kira mun aiki kenan saboda ina zaman lafiya na ya ce mun to a lokacin baka yadda kenan ba misali idan da kan saboda kasancewa ka lafiyayye kuma kana eh. ko ina shi ke sawa idan an gaya muku cewa akwai wani matsala a jikinku ba ku yadda eh yana da ɗaya daga cikin abin da yasa in aka faɗa wa mutum bai yarda sannan kuma idan aka faɗa wa mutum daga nan sai ya fara duk abin da aka faɗa mai sai ringa alakanta shi da wannan abin da aka faɗa mai saboda abin da baka sani ba damun bai damun ka sai abin da ka sani ne daga nan kuma lokaci da duk abin da ya faru zai zo yana ainihin zama daga abu ya faru zaka ringa alakanta shi da wa'annan abubuwan to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ba mu san zuwa gaskiya ɗaya daga cikin kuma abin da ke hana mu zuwa asibiti shine shan magani mu ba mu kanmu magani da kanmu ba tare da mun je a rubuta mana ba ba kana jin ciwon kai a ji a sai mun panadol na naira hamsin. Ku ne likitocin kanku? Eh, to wani lokaci ciwon kan ma ila ma ba ma sai ka sha mishi magani ba, rashin bacci ne. Amma kai zaka je ka rubuta ma kanka maganin da bai ma kamata ka sha. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu je ga hutun rabin lokaci a shakata da wannan. Amfanin ilimi da shiga. ke faɗake yau sa'adu zungur ke kira da amo mai karsashi. lafiya da juna zama na roƙon amana da masalaha da juna. da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace uwana a ba kyawa ba khiyana. madalla yanzu kuma bari mu koma zauren namun domin jin muhimmancin amfanin zuwa gwajin lafiya tare da kwararriyar likita a bangaren kula da walwala da jikin dan adam. To ga kaɗan daga cikin amfanin zuwa gwajin lafiya daga bakin Dr. Amina Ikram Isa Bello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Dr. Amina Ikram Isa Bello likita ce ni a bangaren kula da walwala da jikin dan adam. um, shi dai wannan gwaje-gwaje da ake kira da medical check-up da mutum zai je gwada sassan jikinsa ba tare da wata lalura ko rashin lafiya ta kai shi asibiti ba um, yana da matukar amfani saboda um, ko mota ce mutum yake da ya kamata a ce koyaushe yana dan canjin oil da man motar da bakin mai da wasu abubuwa in ba haka ba jiki ne ana amfani da shi kullum kullum kana tashi kai amfani da jikinka kai abubuwa kai hidima kai abubuwa da yawa saboda haka dole jiki yana da bukatar shi ma a dube shi kuma yawanci cututtuka yanzu da ake samun su da suke kaiwa da rasa rayukan mutane da ake yi da yawa yawancinsu suna farawa ne a ɗan ƙaramin measure suke farawa to kika kenan wanda yana da amfani wajen gano ƙananan cututtuka a jikin mutum har da za ka iya korarsu saboda haka tun kana matashi ko matashi ya kamata ka ɗauka wannan habit ɗin ko ka ɗauka wannan hali na zuwa a duba ka kuma yawanci idan aka gano cuta tana ƙarama ana iya maganin ta tun da wuri kafin ta yi nisa yana ƙarawa rayuwa inganci mutum zai iya rayuwa mai inganci mai tsawo shi dai wannan gwaje-gwajen matasa tsakanin shekaru ashirin zuwa kamar shekaru hamsin ana so su yi akalla ko sau ɗaya a cikin shekara ɗaya zuwa shekara uku dattijai kuma da suka wuce shekara hamsin ana so su yi akalla sau ɗaya a kowace shekara waɗanda kuma suke ɗauke da larura ta wata rashin lafiya misali masu um, cuta hawan jini ko wasu abubuwa kamar haka ana so su kuma su yi akalla sau biyu a kowace shekara abin da ya sa na kira wa'annan cututtuka wani lokacin ana samun ƙananan matasa ba dattijai ba suna samun irin wa'annan larura ta rashin lafiya misali ta hawan jini da diabetes a ƙananan shekaru wani amfani shi matashi ko matashiya za ta samu idan tana zuwa ana duba yanayin lafiyar ta akai-akai? Abu guda uku ka samu sani wato awareness ka samu sauki na kuɗi da zaka kashe a wannan shekarar kuma kai kanka ka rage wa kanka ka rage wa jikinka wahalar ciwo da zai ta yi cikin wannan shekarar gaba ɗaya to kin ga ko ai wannan abu mai amfani ne kuma akwai cututtuka da muke da su na gado yawanci idan aka same su tun da wuri ana iya magance su mutum ya zama ya rayu watakila bai jikkata da wannan larurar ba ko wannan rashin lafiyar saboda haka gwaje-gwaje yana da matukar amfani saboda haka muna bawa matasa shawara ba sai dattijai ba matasa ma ya kamata a cikin shekara ɗaya zuwa shekara uku akalla sau ɗaya mutum ya je a duba lafiyar jikinsa likita ya bashi shawarwari da za su inganta mishi lafiya To tauraruwar mu ta yau ta yi fice ne a fannin ilmantar da yara marayu a cikin al'umma da har ta kai ta kafa kungiya ta musamman don hidima ga marayun. Muna tare ne da Hajiya Zubaida Bature inda muka tattauna da ita akan gudunmawa da kuma tasirin da take da shi ga al'ummar da take zaune a cikinta. Hajiya bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barka kadai. Sunana Hajiya Zubaida Bature ni yar katsina state ce a funtuwa local government ina yi aure sama da shekara talatin da uku ina da yara ina da jikoki ina da mai gidana wanda kullum shi ke taimaka min nake gudanar da duka al'amurana to kamar yanzu ma a zan muku yan aji tare na gansa da ita da mijinta yadda kuka san a ƙasar turai to bayan haka hajiya wani mai janyo ra'ayinki ne akan taimakon marasa ƙarfi marayu abin da ya jawo hankali na farko inda na tashi na tashi na gaban mahaifina da mahaifiyata na tashi na ga iyayena masu taimako ne na tashi na ga mahaifina ba abin da yake yi sai sadaka sai kyauta sai ya zai ya taimaka ya zama tsani na al'umma duk lokacin muna yara za mu kai da ake kama shi takardun neman aiki ya bar inda yake da ake nema abin da ya jawo hankali na in yi taimako shine daga gado irin nasu da wani mataki kika fara ko da suwa kika fara makawa din to matakin da na fara na fara taimaka ma yan uwa na na jini wa'anda duk lokacin ni tunani na dama ya zan yi in taimako abin da nake da shi kaɗan dama ni dai tunani na ya za a je makaranta to na da suka rage da yan uwa na, sai na fahimci cewa ilimin na in ba shi muka tsaya muka bada shi ba to ba za mu abin nan ba to a haka da ka biya musu waye lokacin in biya musu ja kuma in yi struggling in nemo masu admission kuma in yi sponsorin su wannan abu ya bani dama da naga suna aiki suna iya taimakawa su ma sai naga to aibi alhamdulillah dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in zaka fara taimako ko in zaka yi taimako ka kusa sai naga ya zan yi in taimaka ma al'umma to a unguwar da nake na tashi na waye gari da safe zanga ana yawo da baro ana za a kwashe bola idan muka fito za mu ga yara ne kanana in muka tambaye su ina iyayensu za su ce sun ta gidan aiki yawancin mu ba mu yadda mai aiki ta tafi da yara so a haka na fara binciko su sai ina ɗaukar sunan su in iyayen sun dawo in ce ku zo wace makaranta suke zan ce to zan biya musu kuɗin makaranta boko da islamiyya yayin da kuke can kuna aikin ku su kuma yaran ku suna makaranta maimakon da tashin hankali ko wani bacin rai ko wani fada da za a yi su shiga ciki to kuma makarantar da nake sa su sai na da yake ina da kasuwanci na kuma na fara da kaina sai na rika sa su private school ke na makarantar kuɗi saboda ina son wani tsari da zai tafi wanda ina so in sa shi ya zama wannan tsari nawa ne duk wanda zai biyo da taimakon irin shi zai yi. Akan kira ka suna uwar marayu to a cikin yaran nan shi dukansu marayu ne wanda ke tallafa ko kuwa har da masu uba. Eh gaskiya da zalla marayu ne amma da yake muna da malamai muna da iyayen kungiya sai suka ce a'a ai abin ya wuce a ɗauki maraya a hada da marayu da marasa karfi. So yanzu marayu ne da marasa karfi muke ɗauka. amma cikin kashi goma takwas marayu sun biya a kan marasa ƙarfi. zuwa yanzu ki iya tuna ko mutane nawa kika taɓa rayuwarsu? gaskiya mutane suna da yawa muna da abubuwa kashi-kashi mu yadda muke yi duk yaron da zai je makaranta yana da sponsor kenan yana da mai ɗaukar shi to a ƙarƙashin wannan masu ɗaukar ɗawainiya muna da sama da ɗari bakwai. To kenan kina nufin bayan da kika fara abin da yana tafiya sai kuma kika kafa kungiya? Sai na kafa kungiya da na fara haka dan idan na tafi na kai yaro makaranta na shirya na fiya to lokacin bata da suna sai ne designing form. amma ba suna in na je sha'ani ko in na je wani kuri zan tashi in bayani in ce to ni ga ga na ina neman taimako ku zo mu gudu tare mu tsira tare to mutane sai kasance sun ga saukin duk abin da na yaro muna da fayil ɗinsu mu za a kama report card mu za a kama da haka dai sai na kafa kungiya ita ce umma aitan marayu foundation shi ina islamiyya zalla mun fi dubu uku ko dubu biyu da wani abu sai kuma muka rika biyan waye da neko da jam su ma wannan program ne daban ya kasance bayan wannan muna biya mun bude wannan kungiya ne domin mu taimaka ma marayu akan ilimi sai yanzu kuma ya zo idan za a yi masa aure muna masu muna gurin sana'a da muke koya masu sana'o'i sannan muna gina rijiyoyi ga masu bukata mata muna gina masallatai yanzu muna da gidaje wanda allah ya ci irin aka ga tausayi a karkashin umaratan akwai wanda aka gida mu gidaje suna can suna zaune da iyalinsu to da yake hajiya hulɗa da mutane da kuma ma'amala da su abu ne wanda ya kunshi yin hakuri da sauransu kuma mutane suna ɗabi'a da halaye mabambanta me ke ba ki ƙwarin gwiwa ci gaba da irin wannan aiki naki idan misali kin samu karyar zuciya akan abu wallahi abin da ke ƙara min ƙarfin gwiwa idan na gama na da yadda suke kuma na kai su makaranta na ga ashe masu hazaƙa ne dama ce ba su samu ba shi ke ƙara sabarar da ni abinda kuma ke sa min soyuwa idan na wuce ana cewa in item to in dai zan wuce layi za ka ga daga makota daga gidaje daga 'ya'ya an fito da gudu wani ya rungume ni wani ya shi min albarka wani ya fashe da kuka suna godiya cewa ke kika cire mu daga cikin wannan in ce ni tsani ce Allah ke cirewa to wannan abu zai sa ba dare ba rana kullum Allah shi ke da kullum sai na fita ne aiki abin da ke karfafa ni kenan aikin da muke muna ganin amfanin shi kuma yanzu haka suna university wasu wasu suna nce wasu suna foley foli dukkan in ka tafi za ka ga da suna yin kokari kuma da yaduyin wai abin da ke dan nake dan fama da shi zan ga mutum ba mai san ka ba baka san shi ba ka fito za ka taimake shi tsakani da Allah sai tafiya ta tafi amma fara ganin madarajin jin daɗin abin sai iyaye su koma daga can su ce 'ya'yansu aure za su ko kuma za su tashi su ce su mm, gashi ga wasu dalilai wanda bai kamata tunanin su ya ba su haka batun da sun fara gani in ga mun tuka za a warware mana misali wata tana tunanin za tana so su taimaka ko wani yana son ya taimaka amma kila ba mai karfi ne bai da kuɗi ko kuma kila bai da ɗansu dabaru to wani shawara za ki ba ta inda shi ma zai iya taimaka ya taɓa rayuwar wa'insu ko da mutum ɗaya biyu ne gaskiya ne wato idan mutum ya ce sai ya shirya ko sai yana da kuɗi ko ba zai yi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ceci kanka da ɓaran dabino kenan dabino in za ka ɓara shi ka bada shi shi ma sadaka ne to akwai hanyoyi taimako da yawa magana mai daɗi sadaka ce ka ba da ruwa sadaka ne sannan wannan aikin idan na ce a lokacin sai na zama yadda nake so in yi shi da ban yi ba sai ga shi yau mutane sun amfana da yawa abinda ake so ka fara samun tunani mai kyau har in ka samu tunani mai kyau to ka ci ribar tafiya ba kuma inda sako na bai kaiwa in ce alhamdulillahi saboda sama da mutum dubu uku ko dubu biyar suna alfahari da ni kuma na zama tsanin farin cikin su To ga tsarabar waka daga matashin mawaki Jibril Jalatu zuwa gare ku masu sauraro don su zukata.

soye kamar riga a jiki ya zanzaga tamkar kiɗan ganga bai na fara ba so in yayi min motsi labba na zan sosi har ma na ɗan gasi ko ba da zafi ba. Soyayyar kirwan sama ce in ba ke ba kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin kwalamar mu. A yau muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu rari malama aisha yau muke da shi ne a cikin zauren ta yau muna da lemun zogale kin san zogale yana da amfani kala-kala. Mm, haka aka ce nage daɗi goma ba? Mm, akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwaɗon zogale a yi shi kaɗai shi kaɗai a'a akwai lemu wanda yana da amfani sosai a jiki mm. yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya. to masha Allah to kamar yaya za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kamar kunu ne sha kamar lemu lemu ko eh. to wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi akwai zogalen shi kan shi akwai kuma kokumba wato gurji da hausa suke faɗa sannan akwai madara akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano da farko dai uwar gida za ki nemi zogalen ki ɗanye mai tsabta an fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano da kuma duk kin san abu dai aka ce mishi ɗanye ne to zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita. Hmm, abin amfanin sama yana ciki sosai. Ya fi ma wannan ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalanta. Ki ba a abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba ɗin naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi ƙanana. Ki yayyanka shi ƙanana sai ki hada cikin abun markade ki markada shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai dan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki dan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi son ta ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa flavor din wato abin dandano ki jujjuya sai ki sa shi a firij in kika sa a firij ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha uwar gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida ma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake bature ke cewa sweet after meal To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokacin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu a Najeriya Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun karshen mako lafiya. yau da shirin Muryar Amurka yau ta tantance kwarai ba za su bare